Bismillahir Rahmanir Rahim ina tare da Sheikh Abdullahi Balalo kai tsaye ta wannan layi a karmakalla ga shi nan dai yadda kuka saba yin kira kun gana da shugaba Tinubu gabanin wannan rana da ake zanga-zanga din nan an ba da mutane haƙuri amma duk da haka gashi an gudanar da zanga-zangar a wasu sassan Najeriya musamman ma arewacin Najeriya. ya kuka kalli abin da ya faru wannan ya nuna mutane ba su ji abin da aka faɗa ba ne ko kuma eh, an samu dai wasu ne waɗanda suke neman ta da fitina a ƙasar. alhamdulillah sallallahu sallam ala muhammad wa ala alihi wa wani bi ila eh, alhamdulillah kamar yadda kai bayani muna ƙara neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsare mu ya tsare ƙasar mu ya tsare al'ummar mu daga abin ƙi baki ɗaya babu shakka mun yi ta jan hankalin al'umma kafin wannan abu ya faru domin abin da ake gudun shine ɓata gari za su shiga ciki su yi amfani da wannan dama su ɗaiɗaiɗi dukiyan al'umma ta wannan hanya kuma ya zama sanadiyar salwantar da rayuwa shi yasa muka ta jan hankalin al'umma kada a yi kada a yi to amma yanzu gashi an yi ga kuma sakamakon da ke fitowa wanda al'amarin bai yi daɗi ba to haka muna jajantawa al'umma musamman waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka rasa dukiyoyinsu ina addu'a Allah subhanahu Ta'ala ya bar musu da mafi alkhairi ina kuma jan hankalin al'umma mu har yanzu su lura da wannan abu da ya tashi faruwa a yankinmu nan ne kawai aka yi wannan idan har akwai wanda suke ta kira a yi wannan abu na fitowa a yi zanga-zanga su wajajensu ba a yi ba ya kamata mu ya zama suna da kunne da basira na sauraron wato shugabanninsu Qur'ani cewa yi wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kai kanku zuwa ga ainihin wato halaka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku Allah ya kasance mai tausayi ne gare ku duk wani abin da zai sa a kai ga kashe-kashe da zub da jini da asaran dukiya sai da musulunci ya gwada mana kauce wa fitina ba a san farkon in an san farkonta ba a san kuma me za ta kasance ba za ka al'ummar mu wato ga irin yadda muka wayi gari a ciki ga halin da muka samu kanmu mu ya mu mun barnata da dukiyanmu mu ya mun zama sanadiyan kashe junanmu wanda wannan abu ne abin tausayawa gare mu don haka ina fata ina kuma ƙara jan hankali har yanzu 'ya'yanmu ne ke yin wannan aiki har yanzu al'ummarmu ne ke cikin wannan hali don Allah don girman Allah su ƙara wato kai hankali nesa a ƙara yin haƙuri mu ƙara lura da abin da ya same mu kada mu sake zuwa mu sake ainihin wato sanya barnar dukiyarmu da kawunanmu a tsakanin mu mu mu kauce wannan abubuwa mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan su hukumomi su ma wannan ya ƙara zama darasi gare su don ɗaukan dukkan matakan da ya kamata a ɗauka don a shawo kan lamari da halin da al'umma suka shiga ciki domin irin abin da ya sanya su fushi a nemi abin da za a yi don a sassauta su ina fata da hukumar mu ko jagororin mu da shugabanni na ainihin wato al'umma na gefen addini da sauran al'umma za a samu lokaci a zauna a tattauna a ƙara ganin ta ya za a fito wannan lamari don a samu sauƙi. Ina fata matasanmu za su kai wato zukatansu nesa domin kar a yi amfani da wannan dama mu ci gaba da barnatar da dukiyar mu da kashe rayukan mu ina addu'a Allah ya taƙaita wannan lamari Allah ya kawo ƙarshensa a ci gaba da addu'o'i a ci gaba da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tausaya mana wato akar makalla wannan wasu mutane kan ce irin yanayin tsari na zanga-zanga shi yake jan hankalin gwamnati ko kuma a ce kai tsaye shine yaren da gwamnati ke ji eh, wannan ah, ya nuna ta hakan wato bayan gwamnati dai ta ba da haƙuri Eh, shin mutanen gwamnatin ya nuna ta saurari za ta iya sauraron yanzu mutane kenan bayan su riga su fito sun yi zanga-zanga na. Ai idan ka lura hikaya wato abin da ya faru mun gaya wa al'umma ai mu ne wakilansu ta wurinmu za su isar da saƙon da ya kamata su isa. Kuma Allah ya sani su ma jama'a sun gani mun yi abin da muke iyawa don mu isar da wannan sako mun nuna damuwar jama'a da halin da aka samu kai na wato eh, zub da jini a ƙasar mu da kashe-kashe da rasa rayuka da kuncin rayuwa da talauci da yunwa da dukkan damuwa to idan har sun yarda mu ne wakilansu mm. an ya kamata idan mun isar da wannan sako to al'umma kuma su ƙara haƙuri su ƙara haƙuri duk da ina ƙara yabawa ko da yawa daga cikin al'umma sun yi biyayya kuma sun ji kuma sun haƙura amma dama ba ka iya samun gaba ki ɗaya a ce kowa da kowa ya yi wannan don haka har yanzu ba wannan hanya ba ce hanyar da za a iya ɗaukan mataki domin neman gyara a yi amfani da wannan dama na shugabanni na addini na jagororin al'umma har yanzu a zama an samu hanyar isar da saƙo in an isar da saƙon kuma to dole a ba da lokaci a ga cewa to ai an isar da saƙon kuma an ba da lokaci ina ganin ta hanyar ba da lokaci za a ga canjin ya faru domin barna na iya faruwa a lokaci guda amma gyara ai a hankali ake ɗauka da al'umma sun ƙara haƙura cewa to ai ga jagororinmu sun isar da sako to kuma a ba da lokaci mana sai a ga me zai faru na gyara idan aka ba da lokaci ba a samu gyara ba to nan ne za a sake neman hanyar da za a bi don a tunatar ina fata Eh, al'ummar mu za su ƙara amfani da irin wannan damarmaki domin ƙasar mu ne al'ummar mu ne kar mu cutar da kanmu duk abin da aka ɓata aka ainihin ɓarnatar yanzu kusan namu ne in za a yi gyaran da dukiyar mu kuma za a ɗauka za a gyara wanda muka rasa namu ne mu ne al'ummar mu ne kenan har yanzu mu ya mu ne muke sanya wa cikin mu wuka aka wajibi al'ummar mu su dubi irin wannan mu zamanto masu hankali mu zamanto masu basira kada waɗansu su yi amfani da irin wannan dama har su sanya mana gaba da siyayya da zai haifar mana da rashin zaman lafiya a ƙasarmu ya haifar mana da abin da za mu zo mana nadama. akar makalla a ƙarshe wannan abun eh, kasancewar kawai a yankunan arewa ya faru ya nuna eh, najeriya kamar akwai bambancin fahimta kenan tsakanin al'ummar arewa da kudu wajen irin waɗannan matsaloli na talauci ko yunwa. to kwarai kuwa ya kamata al'umman mu su ƙara garewa akwai bambanci kwarai da gaske idan al'umman can suna da dalilansu da ya sa suke so gwamnati ta shigo ta gyara akan ajandodi da suke kallo sun kirga su ma shugabannin su zo sun gana da shugaban kasa sun faɗi korafe-korafensu da bukatunsu ta yi wa'annan saƙon da shugabannin suka kai musu suka ce to mu saurara mu gani zuwa lokaci kaza za a gyara mu ma ya kamata ya zama al'ummar mu tun daga sarakunan mu sarkin musulmi da sauran ainihin wato jagorori maluma na addini wanda za ake kallon cewa a ai ba su yi magana ba ko ba su je ba to an ba da wannan daman an je to ya kamata mu ma al'umma mu su zamanto masu haƙuri su zamanto masu biyayya su zamanto masu ɗa'a ga shugabanninsu wanda zai nuna wato shugabannin sun isa da sakonni har kuma a samu lokacin da za a ga menene ya biyo baya inda an yi wannan da an ƙara ganin kimar wato al'umma an ƙara ganin haɗin kanta duk da haka ba za a gajiya ba don wannan shugabannin dai har yau su ne shugabannin al'umma dole a yi haƙuri a ƙara duba al'amuran mutanenmu al'ummanmu menene ya faru me ya kawo mana wannan ta yaya za mu ɗauki matakin gyara don a gyara tsakanin al'umma wajibinmu ne mu yi wannan domin Allah maɗaukakin sarki zai tambaye mu akan jagoranci na al'umma kuma duk abin da muka yi wanda zai kawo maslaha da zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala na murna da farin ciki da shugabannin da za su kawo maslahan samun sauki ga al'amuran al'ummarsu. Wasu wakar makalla kamar da alamu ma fa yayyafa ruwa da aka yi gabanin wannan zanga-zanga ya sa abubuwan ma suka takaita ga abin da aka gani a alhamis din nan. To duk alama nuna haka, wata da ba a yi wannan ba Allah kaɗai san me zai iya biyo baya. shi yasa nake ƙara wa al'umma da suka yi hakuri har suka jimre ba tare da sun yi wannan ba su ma waɗanda suka yi muna kara musu nasiha a matsayin yan uwanmu da Allah a dakatar da wannan lamari haka ya isa a ƙara ainihin wato nazari kuma mu lura menene ya faru me yasa mu kaɗai abin ya zamanto mu ya mu muka yi ya kamata mu gane cewa akwai waɗanda suke nufin mu da wani abu daban ba ainihin wato abinda. muke kallo a fili suke kokari ba akwai abin da suke da shi a boye da haka al'ummar mu Allah ya sa ta faɗaka ta gane Allah shi ba mu ikon gyarawa amin sun ba amin ah, Sheikh Abdullahi Balalo mun gode kwarai da gaske masha Allah ina godiya da